قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد كتشيو دكان ودن دسك كافرتا يا كي wannan manzo muminai za su ci galaba a kuma za ku mutu akan kafirci Allah zai tara ku a wutar jahannama tir da wannan shimfidar taku